Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. cikin shirin namu za ku ji cewa tsagerin Niger Delta sun sake kai hari amma wannan karan kan bututun kamfanin tace mai wato NNPC. Haka kuma muna ɗauke da rahoto na musamman kan dajin Sambisa da ya kasance tun gaga mayakan Boko Haram. bayan labaran duniya da rahotannin da muke ɗauke da su za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira mu da ita ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki to jama'a assalamu alaikum A yau Juma'a shugaba Barack Obama ya kafa tarihi na zama shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya kai ziyara birnin Hiroshima na ƙasar Japan, inda wani jirgin yakin Amurka ya jefa makamin ƙare dangi ƙira atomic bomb gab da za a kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. Obama ya ajiye furanni a wani sashi da aka ware domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin, inda ya jaddada mahimmancin ci gaba da tunawa da harin. on a bright cloudless morning, death fell from the sky. ya ce shekaru 71 da suka gabata a wata safiya mai kyawun yanayi mutuwa ta faɗo daga sama inda ta canja duniya kuma walƙiyar wuta ta ɓarnata birni hakan na nufin bil'adama na da hanyar da zai iya halaka kansa shugaban na amurka ya kuma ce ziyarar da ya kai birnin ya kai ta ne domin ya nuna juyayinsa ga mutanen da suka halaka wata kotu a uganda ta yanke wa wasu mutane biyar hukuncin ɗaurin rai da rai bisa wasu hare-haren bamamai da suka halaka mutane 76 a lokacin ana kallon wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a talabijin a birnin kampala alkali alfonso oni dolo ne ya yanke hukuncin a yau juma'a kwana guda bayan da aka samu mutanen da laifin ayyukan ta'addanci da kisa da kuma niyyar aikata kisa an kuma yanke wa wasu mutane biyu hukuncin zaman gidan yarin na tsawon shekaru hamsin hamsin daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin zaman gidan yarin na rai da rai akwai isa ahmed luyima ɗan asalin ƙasar uganda wanda kuma aka same shi da laifin tsara harin masu shigar da ƙara sun nemi a yanke musu hukuncin kisa ne amma alƙalin ya ce hakan ba shi zai kawo sauyi ba mayakan alshabab sun ɗauki alhakin hare-haren ranar 11 ga watan yulin shekarar ta 2010 wanda a kai su a wani wurin cin abinci a wajen wasan kulki da ke kampala an kai hari a kan wani ɗaliban najeriya ta hanyar yin amfani da wani makamin karfe a kudancin ƙasar indiya ƙasa da mako guda bayan da aka kashe wani ɗalibin ƙasar congo wanda aka nakaɗa mai duka mai shekaru 23 kazim wanda ke karatu a kwalejin nizam wanda kuma ba a bayyana sunan mahaifinsa ba ya sha duka hannun wani makwabcinsa a unguwar haibadat da bayan da suka samu tsabani kan wajen ajiye mota ko da 'yan sanda sun kore batun nuna wari launin fata matsayin abin da ya haddasa rikicin ire-iren waɗannan hare-hare kan auku a kan ɗaliban afirka ƙasar ta indiya wannan lamari na faruwa ne bayan kisan da aka wa da kita da oliva mai shekaru ashirin 23 shi ma kuma ɗan asalin ƙasar congo wanda ya kwashe shekaru shida yana zaune a birnin new delhi oliva ya kira wata motar haya ne a daidai lokacin da wasu mutane su uku su masu kira motar lamarin da ya sa suka nakaɗa mai duka tare da buga mai dutse aka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya sun yi nuni da cewa batun bunƙasa tattalin arzikin duniya shine babban lamari a gaban su Sannan sun nuna damuwa kan ƙasar Koriya ta Arewa da Rasha da kuma takaddamar da ake samu a kan ruwan teku. shugabannin sun bayyana hakan ne yayin kammala taron kolinsu da suke yi a japan a yau juma'a wata sanarwa da suka fitar har ila yau ta taɓo batutuwa da dama da ke fuskantar tattalin arzikin duniya yayin da suka duba ra'ayoyin mabambanta da ke tsakaninsu kan hanyar da za a bi wajen bunƙasa tattalin arziki na duniya Karancin neman kayayyaki a duniya da kuma matsalolin ababen more rayuwa na daga cikin batutuwan da aka gano cewa suna hana bunƙasa wasu ƙasashe kamar yadda matsayar da aka cimma mai shafi 32 ta nuna ƙasashen sun sha alwashin tabbatar da ganin an samu bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe tare da samar da ayyukan yi waɗanda za su amfani dukkan al'ummomin duniya. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan 'yan gudun hijira ta nuna damuwarta kan yanayin ƙuncin rayuwa da bakin haure da 'yan gudun hijira ke ciki waɗanda ke zaune a wurare daban-daban a ƙasar Girka bayan da aka kwashe su daga wuraren zama na wucin gadi da ke Indomeni a kusa da kan iyakar masa duniya. kakakin hukumar melissa fleming ta faɗa a wani taron manema labarai yau a birnin geneva cewa wasu 'yan gudun hijira na zaune a wani yanayi mara kyau wanda ba inda wato babu iska mai kaɗawa sannan babu abinci da ruwa da kuma makewayi da wutar lantarki fleming ta yi kira ga hukumomin girka da su nemi wasu hanyoyin kyautata rayuwar 'yan gudun hijira cikin gaggawa domin tallafawa waɗanda aka fitar da su daga yankin na idomeni a jiya alhamis hukumomin girka suka sanar da cewa sun kammala kwashe bakin hauren daga yankin na idomeni sansani mafi girma da ke dauke da bakin haure a kasar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to yanzu kuma bari mu leƙa taskar rahotanninmu tsagerin naja delta sun sake kai hari amma wannan karan kan bututun kamfanin tace mai wato na nnpc lamida abubakar na da karin bayani al'amuran ta yadda kayar baya na kungiyar 'yan bindigan niger delta wato avengers ya ɗauki wani sabon salo na tsanantar hare-hare a 'yan kwanakin nan kungiyar ta ba da sanarwar tarwatsa 5-5 ɗin mai na gas mallakar kamfanin nnpc a shiyar wari da ke jihar delta a wata sanarwa da sabuwar kungiyar ta 'yan bindigar avengers ta aikewa manema labarai sanarwar dai ta ci gaba da cewar abinda muke shirin yi nan gaba zai girgiza najeriya ƙungiyar dai ta ce ba ta cikin kowane irin shirin tattaunawa da gwamnatin kasar illa iyaka a raba kasar ta najeriya wani yakubu dan biyafara da ke bibiyar lamarin 'yan bindigar yankin niger delta sokaci ya yi kamar haka. Abin da ya dace da shugaban kasa kawai ya sa wandon karfe maganan dalek da wani abu ta ya sa wandon karfe kawai saboda duk gwamnonin nan duk wani wanda ke kasar ne ya sani da sa hannunsa ko mai ne ya sani ba wani wanda zai ce bai sani ba duk gwamnonin nan sun sani karya suke yi. Ai janaral ya fi kowa sanin matakin da zai dauka shi shugaba ya fi sanin kowa tunda ya san kasan ai ya yaki a nan ya san kasan kuma mun sani saboda haka babu wani shi za mu zira ido mu ga abin da zai dauka. Yan kwanakin nan dai sabuwar kungiyar abanjas ta sha kai hare-hare a kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na niger delta kimanin so biyar aig ibrahim baba ahmed na zama mataimakin babban speto janar na 'yan sandan najeriya kuma wanda ya karkara aikinsa a yankin niger delta ya ce mutane da suke wannan abubuwa yan Najeriya ne tabbas da zai bayar maka nan ba yan Najeriya ne kamar yadda muke yan Najeriya su ma yan Najeriya ne amma abubuwan da suke yin da bai nuna suna son harkin Najeriya domin abubuwan da suke jiri yanzu ko su kansu a can na ga kalkar da har da suke zama wanda shi shugaban kasa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi shigo ya gane waɗannan abubuwan ake ɗauke matakai kuma matakan da ya kamata ya ɗauka ba matakai ba ne wanda ya kamata a yi musu ba ana cewa a'a ya fi musu a yi alinan su ya yi kaza kaza kaza ni ana ba shi ne abin da ya kamata a yi ba dan lashi a riga an yi an yi an yi su abin da ya kamata kawai a gwamnatin Najeriya najeriya dai tuni ta ayyana matakin fito na fito da 'yan bindigan niger delta sai dai matakin da 'yan bindigan suka ɗauka ya ƙara rikita al'amura a yankin mai arzikin mai lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya to allah ya kyauta a gaida lamido rahotanni na nuni da cewa mayakan boko haram na rike da ɗaruruwan mutane a cikin dajin sambisa baya ga 'yan matan chibok sama da 200 da suka sace a shekara ta 2014 Ga Usman Kabara da fassarar rahoton Moki Edwin Kinvega. dajin sambisa da ke arewa maso gabashin najeriya ya kasance wata babbar tunga ce ga mayakan na wasu tsawon shekaru kanar bubakar bakari na ɗaya daga cikin manyan sojojin ƙasar kamaru da ke jagorantar dakarun ƙasar domin yaƙi da 'yan ƙungiyar ya ce sambisa daji ne mai cike da haɗari ya kuma kasance tun ga mayakan na boko haram dakarun kamaru da dama sun mutu a wannan daji sannan mutane da dama 'yan kamaru na cikin wannan daji a hannun mayakan na boko haram kuma dakarunmu na iya bakin ƙoƙarinsu su ga cewa sun kwace ikon wannan daji Hukumomin Kamarun sun ce sama da dakarunsu guda talatin aka ji wa rauni sannan aka kashe wasu biyu tun bayan da aka kaddamar da wani sabon samame a dajin tun daga watan Maris. Amma Bakari ya ce dakarunsu sun kwashe fiye da shekara suna kai samame a dajin na Sambisa. Yanzu babban kalubale shine sanin girman dajin na Sambisa wanda ya kunshi jihohi na Najeriya guda hudu. Wasu da dama na ganin cewa wannan dajin shine wuri mafi ni'ima ga 'yan kungiyar ta Boko Haram ganin cewa yankin yanki ne mai girma da ke cike da bishiyoyi waɗanda kan kawo cikas ga aikin leƙen asiri ta sama sannan yanki ne mai ɗauke da duwatsu da tuddai da gangara wanda hakan kan zama cikas ga duk wanda yake so ya shiga cikin dajin dakarun najeriya sun yi nasarar kai farmaki inda suka ɗaiɗaita wasu sansanonin mayakan da dama sai dai babbar damuwar ita ce ta kasancewar mata da yara a cikin dajin a can garin turu da ke kan iyakar kamaru ɗaruruwan mutane ne suka fito domin tarbar habiba a salle 'yan boko haram ne suka sace matashiyar mai shekaru goma sha shida tare da wasu mutane da dama shekara biyu da suka gabata inda suka kai dajin sambisa ta samu kubuta ne a makon da ya gabata a lokacin da dakarun najeriya suka kai wani samami sai dai ta arce ba tare da jaririnta ba Ah, Ta ce bayan da aka yi garkuwa da su sun kwashe wasu 'yan makonni a wani sansani da ke cikin wani kogo a dajin nan na Sambisa. Sannan daga baya sai aka haɗa su da wasu mayakan Boko Haram a matsayin mazajensu. Fanka Mutta ɗan jarida ne da ke aiki a Kamaru ya kuma raka dakarun ƙasar cikin dajin na Sambisa a wannan watan. obviously gaskiyar lamarin ne ba yadda mutane suke uh, tsammani uh, ba ne dajin sambisa ba wuri ne da mutum zai shiga ya kawo uh, ƙarshen komai da komai ba gaskiya zai yi wahala to madalla a gaishe da usman nan da an jima kaɗan za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku za ku iya kiran mu da wannan lambar b sifili biyu b sifili biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin yanzu a shakata da wannan menene duniya menene duniya ba ba da komai ba ba za mu je kama da komai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Yawwa to mun sami kiran mu na farko daga gashuwa. Wane ne akan layi daga gashuwa? Yawwa. A da ne from gashuwa da gashuwa. To malam menene gudunmawarka a shirin namu yau? ne ra'ayi na dangane da kasuwannin jihar Lagos da aka rufe. Malam kana ji na? Muna kira ga gwamnati don Allah ta san sawa mana. ta bude mana wayannan kasuwanni saboda kasuwanci na shine mu. To madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Maiduguri wane ne akan layi? To ina jin dai mun rasa na Maiduguri. To jama'a kada a manta layukan mu a buɗe suke yanzu za ku iya kiran mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. yau babu wani maudu'i takamaimai da muke magana aka za ku iya kira ku faɗi ra'ayinku akan duk abin da kuke so abubuwa da yawa sun faru a wannan makon to mun samu mun samu kira wane ne akan layi eh? wane ne akan layi ibrahim ne ibrahim ibeto malam ibrahim to menene ra'ayinka a yau ibrahim buga ibeto menene ra'ayinka ra'ayina shi ne dole muna neman gwamnatin jihar Niger da taimaka mu manoma da Allah a hanzarta don taimaka mana da abin da za mu yi noma. Eh, Banga abin da za ka yi noma kamar me kenan kamar taki ko me kake nufi? Eh, da taki muna neman taki saboda ba mu da taki wallahi. To madalla mun gode kware gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Abuja wane ne akan layi? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa ke magana? Abdullahi mai shayi limamin masallacin Juma'a na Jabi Gareji. Abdullahi mai shayi menene ra'ayinka a yau? To abinda a ra'ayina mu dai muna ta addu'a ga Baba Buhari kuma muna goyon bayansa ga irin matakan gada yake ɗauka a ƙasa kuma muna ta masa addu'a da irin su sanata maga mako waɗannan ba za mu iya manta da su ma ta yi musu addu'a to me suka yi muku da za ku musu Wanda suke ba da ci gaban ƙasar nan Allah ta'ala ya kare su ya taimake su to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je Kaduna wane ne akan layi Zakariya ne daga Kaduna Malam Zakariya to menene ra'ayinka a yau to ra'ayina da nake shi da jiya muna kira kamar yadda wancan kira mu muna kira gwamnatin mu da jihar Kaduna sai mu mana da taki akan wannan noman da ke da amana da ke tafiya don mu samu ismi noma to madalla mun gode kwarai gaske da wannan kira naka da fatan wanda aka yi domin sun ji ka bari mu je je ga wane ne akan layi akwai to da alamun dai mun mun rasa na jega bari mu je gombe wane ne a daga gombe ana magana da hassan ne alibiho malam hassan to menene ra'ayinka a yau eh, na zai so shine akan magana da mai girma gwamnan Gombe yi me ya ce kenan eh maganin da ya faɗa shekaran jiya ne ko shekaran jiya wancan ya kamata ya san maganin da yake faɗa yan talaka suna tare da shugaban kasa to mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka amma har yanzu dai muna gomben wane ne akan layi Assalamu alaikum. Malam Ismail ne makaranta. Malam Ismail malamin makaranta. Malam menene ra'ayinka a yau? to wa ra'ayina ni dan jihar Yobe ne da Allah muna jira ga gwamna ga idan ya taimake mu da Allah mu da aka kora aiki har yau sama da shekara biyu bai biya mu girgiti namu ba muna roƙon sa abin da Allah dora masa da Allah ya sauke ta. to malam wani aiki kake kace an kore ka wani aiki kake yi ne ni malami makaranta ne koyarwa ne aiki na ne dalilin da sa kore ka eh to akwai binciken da suka yi wanda mu da muka dan dade kadan haka wasu da yawa sun shiga irin wannan miscall har yau ba amo ba magana ba komai kawai to daga baya muka gyara muka shiga fancin kuma har yau ba wani abin da aka sake gaya mana har yau kusan shekara shida to madalla mun gode kurai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kebi wane ne akan layi ana magana da shehu araba sara daga birnin kebi da kowace to malam shehu menene ra'ayinka a yau ra'ayina ni ina jajanta ma 'yan najeriya irin wani problem da muka shiga muka shiga ciki wani irin matsala kake nufi kenan problem da muka sa muka shiga ciki na talauci haka da wahalhalu wannan malam shehu an ce wannan gwamnatin za ta cika shekara eh. guda kuma na ji mutane da yawa wasu na faɗin nasarorin da aka samu da kuma ra'ayoyinsu da to menene ayinka ganin cewar wannan gwamnati ta shiga shekara ɗaya To mu dai mu NPDP ne insha Allah za mu tsaye da NPDP wanda zai iya kada shi Buhari insha Allah. To mun gode kwarai gaske da ra'ayinka bari mu tsaya dai a kebin wane ne a kan layi? Buhari ne daga zamana. Malam Buhari to menene ra'ayinka a yau? Ni dai ra'ayina ina kira ne daga da sanatan mu na Dandi Local Government. Hello? Muna jin ka. Yawa, sanata muna dandi local government. Wato san kan giwa. Muna sauraron ka. Lokacin yaƙi ne zaɓe ya suna alkawai zai mana hanya. To tun da muka zaɓe shi har yau gwamnati, har yau gwamnati bai ta ba. To da fatan zai ji wannan kira da kuka yi, bari mu je jarin gowa ne akan layi. kana magana da Muhammadu Salisu ne daga Jalingo. Muhammadu Salisu, menene ra'ayinka a yau? Eh, ra'ayina shine ina roƙon Baba Buhari ya tawata wa gwamnatinmu na jihar Taraba wurin biyan ma'aikata. Wane irin ma'aikata kake nufi gaba ɗaya ma'aikatan gwamnatin? Wane ɓangare kenan? Ɓangaren malamai. Ɓangaren malaman makaranta. Eh malaman makarantar firamare. To da fatan wanda kai kiran ya ji kuma za a kiyaye bari mu je gombe wane ne akan layi jarumai mai hoto daga bajoga wanda state to malam ne ra'ayinka a yau ra'ayina ina son roƙi gwamna hassan ɗan kwambo gwamnan mu da ya taimaka mana da allah hanyoyin da ya ɓalle mana na bajogan nan ya taimaka don allah ya zuwa ƙarisa mana wato an fara yin su ne kuma ba ƙarasa ba eh wallahi kusan shekara yanzu gidajen mutane suna ta faman rushewa damuna ta yin nan to madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je jigawa wane ne akan layi isa Isa Tagwaro. Isiya Malam isa to menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina a yau shine akan Bawa Buhari. to yau yake um, gwamnatin sare ta cika shekara guda kenan muna ji ranar lahadi ne ko litinin to me za ka ce game da akwai wani ci gaba da aka samu eh gaskiya akwai to kamar wani ci gaba aka samu a tunaninka za ka iya cewa an gara tsaro haka an samu ci gaba kwarai da gaske to kuma baya da haka shawarar da zan ba wa Buhari ne talakawa gaskiya suna ɗan cikin kunci a ɗan sassauta boda a ɗan yi boda abu to mun gode kwarai da gaske da ra'ayin nan naka bari mu je jos wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam wa ke magana sunana alhaji kabiru highlanders daga yan shanu jos alhaji kabiru to menene ra'ayinka a yau alhamdulillah ina so in bayyana wa duniya goyon bayana ga shugaban kasar mu Alhaji Muhammadu Buhari da fatan Allah ya sa ya ci gaba da alkhairin da yake shuka mana a Najeriya su kuma adawa ku yi hakuri Allah ya yi bayan da za ku yi sai ku yi hakuri Allah ya taimaki gaban kasa Baba Buhari ya gama lafiya to wani irin Alhaji Kabir barin tambaye ka wani abu me wani irin ci gaba za ka iya cewa wani irin nasarori wannan gwamnati cimma a shekara ɗaya take mulki yanzu alhamdulillah kai dai dan najeriya ne na sani haka to yanzu in ka zo najeriya za ka yi bacci da ido biyu ba tare da hankalinka ya tashi ba amma da ba za ka zo ba kana can amerika abinka amma hmm. yanzu alhamdulillah sannan kuma muna fata zai kara mana abubuwa na gari insha Allah to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka To muna da na kebe akan layi wane ne akan layi? Khalil Bere. Malam menene ne ra'ayinka? Ra'ayina ina kira ga ɗan mu ne na tarayya Ali Kansila. Ya duna da cewa alƙawalin da ya yi a zuru zuwan sakaba da kowar zagu fakai bai cika ko guda ba. Bai tabbatar da cewa mu kadiri a Najeriya kuma mu muna yabo ga dan majalisar mu na jiha ya kasuwar dirin daji Allah ya saka mu da alheri to amin ya rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je London wani ne akan layi eh kana magana da Abubakar ne dan Hausa Malam Abubakar eh dan Hausa to Malam Abubakar dan Hausa menene ra'ayinka eh gaskiya zan dan yi magana ne da eh, akan yanayin ci gaban da ake samu wanda ni da yanzu ba ina Najeriya bane amma akwai rahotanni da suke kawo mana cewa akwai ci gaban da aka samu na kamar misali bangaren corruption a gaskiya bari ya yi kokari akan bangaren corruption cin hanci da rashawa kenan sannan kuma eh kan rashawa sannan kuma akan magana insecurity a gaskiya in ban manta ba lokacin ina Najeriya ko da kana da kuɗi zaman lafiya ma ko da kana da kuɗi saboda rashin zaman lafiya ba za ka iya kashewa ba amma yanzu alhamdulillah. yanzu harkar insecurity ba wannan matsalan kwata-kwata. Wato bangaren tsaro dai an eh, samu ci gaba sosai. Saboda haka ina kiran 'yan uwana mutanen Najeriya su ƙara haƙuri. Babu abin da ko me za ka yi eh, kowanne irin plan da kake da shi akan abu kamun kai a cibin din shi ba za ka iya yin shi akan lokaci ɗaya ba. To, to barkan da ka tsaka ana ana muka karshe amma mun gode kwarai da gaske da ke ba ma samun kira daga London akai akai to amma mun gode mun ji daɗin wannan kira naka. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. gungun kasashen duniya masu goyon bayan siriya sun bayyana a ƙarshen taron su na kwanakin baya cewa dukkan bangarori da abin da ya shafa ciki har da rasha da iran sun yarda za su karfafa shirin tsagaita wuta domin tabbatar da rarraba kayan agaji da na jin kai tare da gusawa ga yin sauyin siyasa a ƙasar kalubalen da muke fuskanta yanzu in ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry shine na samun hanyar wanzar da wannan shiri ya koma yarjejeniya ta zahiri matakin farko shine na mai da wannan shirin tsagaita wuta ya koma cikakken yarjejeniyar dakatar da fada a cikin wata sanarwa kasashe masu goyon bayan siriya waɗanda ake kira issg a takaice sun yi kira ga dukkan ƙungiyoyi da su daina amfani da karfi ta yadda suka ga dama muna marhabi da kudirin rasha da yin aiki tare da hukumomin siriya wurin dakatar da hare-haren bam daga sama kan yankuna da aksarin mazaunan su fararen hula ne ko kuma kungiyoyi da suka sanya hannu kan shirin ta wutar in ji sakatare kerry har iya sanarwar ta kira ga dukkan sassan da suka rattaba hannu a kan shirin ta wutan da su fito fili su bayyana yin nisa a zahiri da kuma a siyasance daga kungiyoyin daesh da al-nurash domin cimma wannan amurka za ta ci gaba da kudirinta na dakile kwararan mayaka da makamai da kuma kuɗi ga 'yan ta'adda daga kasashen waje rarraba kayan agaji da na jin kai a siriya tana ci gaba da zama muhimmiya daga ranar 1 ga watan yuni idan har aka hana majalisar ɗinkin duniya kai kayan jin kai zuwa ga yankin ƙungiyar ƙasashe ta issg ta kira ga hukumar abinci ta duniya da ta fara rarraba kayan abinci ta sama a ƙarshe tilas ne a yi tattaunawa mai ma'ana da amfani kan cimma yarjejeniyar siyasa a siriya nan da ɗaya ga watan agusta tattaunawar za ta takali tsarin gwamnati da waɗanda za su shige ta da yadda za ta yi aiki da kuma irin rawa da wannan gwamnatin wucin gadi za ta ƙunshi kowane ɓangare za ta taka miliyoyin al'umman ƙasar siriya suna zaune ne cikin yanayi na rashin sanin tabbas game da makomarsu wannan shine yasa ya zama tilas kuma abu mai matuƙar muhimmanci bangarori da ke da hannu a kan rikicin ƙasar siriya su aiwatar da matakan da ƙungiyar ƙasashe masu goyon bayan siriya ta cimma sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga mahmud ya ba mu labaran amma wannan karin a takaice To Sarfilo a yau Juma'a shugaba Barack Obama ya kafa tarihi na zama shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya kai ziyara birnin Hiroshima na kasar Japan inda wani jirgin yakin amurka ya jefa makamin kare dangi kira atomic bomb gab da za a kawo karshen yakin duniya na biyu. Obama ya ajiye furanni a wani sashi da aka ware domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin inda ya jaddada muhimmancin ci gaba da tunawa da wannan hari. wata kotu a uganda ta yanke wasu mutane biyar hukuncin ɗaurin rai da rai bisa wasu hararen bambamai da suka kai da ya halaka mutane 76 a gaishe da mahmud da takaitaccen labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum